This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. To masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau Asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2024. Mahmud lalu ne tare da Aisha Ma'azu a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanan labaran duniya. To Mahmud wani mukamin rokar da aka harba daga Yemen cikin dare ya afka wani yankin Tel Aviv tare da raunata mutane goma sha shida. Majalisar Dattawan Amurka sun amince da wata dokar da za ta baiwa gwamnati damar kashe kudade wanda Biden ya ce zai rattaba hannu a kai. Sannan mahukuntan kasar Chadi sun baiwa kasar Faransa wa'adin kwashe dakarunta daga kasar zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2025. To labaran duniyar kenan a Najeriya bayan da rautanni suka nuna cewa matatan man dangote ta rage farashin man da take samarwa kowane tasiri hakan zai ga farashin man a gidajen man kasar? to insha Allahu mu ma idan muka fara ɗaukan man da ya rage to cikin kowane lokaci mu ma za ki ji farashin da za mu mai da man mu domin dama idan muka samu mai da sauki to mu ma za mu zo mu rage mu sai da ma al'umma da sauki to idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa yayin da aka tunkari bukukuwan Kirsimeti to ko a wani hali bukukuwan suka riski mabiya addinin Kirista a ƙasar ta Nijar cikin komi ubangiji ya ce mu mun zama masu bashi godiya muna yin godiya domin muna da rai muna da lahiya muna ci muna sha ba mu rasa ba har yanzu muna tafa da shirin adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya sojojin isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harba daga yemen ya afka wani yankin tel aviv da sanyin safiyar yau asabar inda mutane goma sha shida suka ɗanyi rauni harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da isra'ila ta kai babban birnin yemen sana'a cibiyar mayakan houthi da wata tashar jirgin ruwa a a tare da kashe akalla mutane tara kasa da kwanaki biyu wanda ke zama martanin hare-haren mizal da na jirage marasa matukan da mayakan huthi da iran ke marawa baya suka kai isra'ila sojojin isra'ila sun ce 'yan huti sun harba makaman mizal da jirage marasa matuka sama da 200 a yakin isra'ila da hamas a gaza sannan mayakan hutun suna ta wato kai farmaki ta ruwa a bahar maliya da tekun adan A Gaza kuma an yi wa mutane goma sha taran da aka kashe a farmakin na Isra'ila na baya-bayan nan jana'iza. Da sanyin safiyar yau Asabar ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Stop Gap Spending Bill wato dokar da za ta dakatar da rufe ofishin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kudaden da zata kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. sai da aka samu amincewar dukkanin majalisun dokokin kasar wato majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan democrats kafin aka tabbatar da dukan wanda zai sa a kauce wa dakatar da aikin gwamnati shugaba joe biden ya faɗa jiya juma'a cewa yana goyon bayan wannan dokar sannan zai rattaba hannu a kai don tabbatar da ita a matsayin doka. da zarar dokar ta tabbata a dokar za ta bada dama gwamnati ta samu kudaden gudanar da ayyuka zuwa watan maris sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kudaden tallafi sannan da wasu wato dala biliyan 10 wanda za a baiwa manoma wannan ba zai kara yawan bashin da ake bin kasar ba. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma bari mu duba wannan rahoto daga Najeriya. Bayan da rahotanni suka bayyana cewa matatan man dangote ta rage farashin man fetur daga naira 1,060 zuwa naira 899.50 da kobo Wato mutane sun samu naira wato saukin naira ɗari da kobo kenan. Masana a fannin tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci kan tasirin da wannan rangwamen zai yi kamar yadda za ku ja wannan rahoto da murya wato kilin murya amurka madina dauda ta yi mana daga abuja rage farashi da matatar ta yi ya zo ne a wani muhimmin lokaci ga bangaren makamashi a Najeriya yayin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da lalubo kalubale da ke tattare da wadatar mai da kuma arharsa. Bincike ya nuna cewa kwanan baya ma matatar man dangote ta bai wa 'yan kasuwa rangwamen naira ashirin ga kowace lita domin sauƙaƙa farashin rarraba man. Yaya 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu ke kallon wannan yunkurin shugaban ƙungiyar Ipman Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya yi bayani. Dangote ya rage farashin mai wanda yake mu 'yan kasuwa masu zaman kansu mun yi farin ciki dangane da raguwar da ya yi. To insha Allahu mu ma idan muka fara ɗaukan man da ya rage to cikin kowane lokaci mu ma za ki ji farashin da za mu mai da man mu. Domin dama idan muka samu mai da sauki to mu ma za mu zo mu rage mu sai da ma al'umma da sauki domin a samu ci gaba. To sai dai masanin tattalin arziki Dr. kasim kurfi ya yi tsokaci cewa na farko za mu ce kun san ana bashi danyen mai kuma farashin danyen mai ya yi ƙasa da dala biyar zuwa shida a kasuwar duniya to wannan shi ma ya shafi yadda yake samun shi saboda haka akwai sauki da yake samun shi kuma wannan saukin shine ya eh, sanya ma 'yan kasuwa na biyu kuma refinery ta port harcourt ta fara aiki ita kuma gwamnati tana saida na ta kasa da yadda yake saida su saboda haka in kika diba duk yawanci gidajen mai na NNBC suna sai da shi naira sittin zuwa saba'in kasa da yadda 'yan kasuwa suke saida wannan yasa 'yan kasuwa su ma dole fara saida da sauki amma dai yanzu mafi yawan 'yan kasuwa ba su rage saukin ba dan ba su samun saukin ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan kasuwa in aka ce an ƙara kuɗin mai gobe zai ƙara ko da nashi da arhani. amma ga ƙwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr abu hamisu ya yi ƙarin haske yana mai cewa. muna sa rai cewa gogayyar da za su yi tsakanin su da yadda muke gani yanzu tsakanin dangote da kuma nnpc zai sa a samu raguwar farashin man fetro wanda kuma ya janyo wa mutane talauci da rashin rashi a wannan lokacin sakamakon cire tallafin mai kuma ba a samu wadataccen mai a najeriya ba shigar da mai kuma sai da dala dala kuma ya tsada a najeriya wanda kuma ya kawo mana tsadan rayuwa kawo aka muna gani cewa wannan abin da ya fara da wannan rage man fetro da shi dangote ya yi zai ci gaba in har aka farfado da wayanin matatan mai guda biyu na ware da na kaduna abin jira a gani shine yadda mahukuntan kasar za su yi kokarin farfado da sauran matatun man kasar guda biyu da suka rage wato da na kaduna da kuma na wari domin kasuwa ta ci gaba da yin halinta saboda 'yan kasa su more roman dimokuraɗiyya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. <coughs> Mahukuntan ƙasar Chadi sun baiwa Faransa wa'adin gaggauta janye dakarun da ta girke a ƙasar Chadi daga nan zuwa 30 ga watan Janairun 2025. wannan matakin ya biyo bayan katse hulɗar yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da mahukuntan ƙasar ta jadi suka yi a ƙarshen watan jiya na nuwamba daga jihar jifa da ke makwabtaka da ƙasar caji wakilin muryar amurka haru sule rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto gwamnatin kasar chadi ta sanar da wannan mataki ne a hukumance ga kasar faransa duk da tsawon shekaru da dama da sojin na faransa suka kwashe suna zaune a cikin kasar ta chadi da nufin taimaka mata wajen yaƙi da ta'addanci a kasar amma duk da hakan mahukuntan na chadi suka bayyana aniyar su na katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da yin gargaɗi ga faransa akan ta mutunta sharuɗan da aka gindaya mata na ficewa da ƙasar tun kafin wa'adin ya cika to ko yan asalin kasar ta chadi suka ji game da wannan mataki muhammadu suleiman dan asalin chadi cikin jamaina wallahi wannan matakin mun ji daɗin sa saboda faransa nan zamanta ba alheri bane a chad da ne da ta yi mulkin mallaka ake ganin ta taɓaka wani abu chad ita da kanta ma za ta iya rike kanta ita faransa ai zaman nata yanzu ya riga ya kare sun fara tashi saboda gaba ɗaya ma barikin nasu na cikin jamaina wanda ake ce da shi bas faransai hukumomin chad ne na jami'an tsaro suna ciki kawai sun hana su sakan ne sun kwashe kansu sun tashi. Eh, yusuf. ya ce ni sunana mahmud yusuf dakarun faransa da ke zaune a nan kasar chadi da mahukuntan kasar mu ke kokarin ficewar su a gaskiya mu 'yan kasa mun ji daɗin haka kamar yadda kuka sani a watan da ya gabata waɗansu 'yan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaron mu inda suka yi sanadiyar hallaka fiye da arba'in daga cikin su amma har kawo wannan lokacin babu na ɗauki da dakarun faransa suka kai game da faruwar wannan lamarin le français wannan vepli don haka mu yanzu ba mu buƙatar faransa kamar yadda suka bar Nijar, Mali da Burkina Faso. haka ma muke buƙatar su a dukkanin ilahirin ƙasarmu. Comme ils Niger, Mali, Burkina, no aussi, on veut que ina kakite da notre territoire en general daga bisani masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a kasar ta chadi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da matakan da hukumomin kasar na chadi suka dauka na rabu gari da faransa abdulrazak garab babani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta chadi abinda mahukuntan chadi suka bayyana na game da shi katse wannan yarjejeniya shine cewa a yanzu hakan kuma kasar chadi ta kai matsayin da za ta iya dogara da kanta ba tare da dogara da sojojin faransa ba wajen kare mutunci da kuma tsaron kasar saboda haka a maganar gwamnatin chadi lokaci yayi da sojojin na faransa za su bar kasar ah, da dama daga cikin wanda suka san abin da duniya ta dosa suna ganin kasar faransa na dakalar da kasar chadi ne sosai amma kuma shi wannan hukunci da kasar chadi ta dauka dakarun suna ta kintsawa domin barin kasar ta chadi amma abin da muka tabbatar kawai da wannan dakarun nasu da suke barkan wajen arewacin chadin da kuma nan babban barikin sojojin faransa da ake kiransa bas to duka dai sojojin suna kintsawa ne domin barin kasar ta chadi to sai dai a halin yanzu kimanin dakarun faransa dubu ɗaya ne ke jirgi a kasar ta chadi tare da sauran kayayyaki masu tarin yawa ke shirin barin kasar ta chadi kafin cikar wa'adin da aka bayar musu dama dai faransa ta fara janye dakaranta da kasar ta chadi tun farkon watan disamba nan da muke ciki sakamakon katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da mahukuntan na chadi suka yi da faransa tun farkon watan nuwamban da ya gabata harusula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar. gaida haru sula rashid da aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jamhuriyar Nijar kamar sauran kiristoci na fadin duniya al'ummar Kirista a jihar Maradi sun dukufa wajen shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. da kuma tarbar sabon shekarar 2025 to ko a wane yanayi bikin na bana zai riske su wakilin muryar amurka a maradi mansur sani ya aiko mana da karin bayani mabiya addinin na kiristanci na ci gaba da tunkarar wannan rana ta samuwar isa almasihu da aka saba a kowace shekara a daidai irin wannan lokacin ko menene noel ko kirsimeti ke nufi fastar arshi adamu fasto a egilin sonitan maradi to a takaice kirsimeti ko kuma mu ce noel eh, hidima ce ta tunawa wato bikin tunawa ne da haifuwar yesu almasihu wanda ya zama mai ceton duniya daga ina ya samo tushe to wannan biki ya ta tushe tun daga farkon halitta lokacin da ubangiji ya yi magana da mala'ika aikun mala'ika wajen maryamu cewa ga abin zai faru za ta haifi da kuma wannan da zama shine mai ceton duniya abubuwan da ya kamata a ce kirista sun shirya suna isa shirya waɗansu abubuwa na shaida godiya zuwa ga allah da kuma waɗansu eh, kyautai ko labaru wanda su ibada ga 'yan uwa da kuma abokan arziki saboda yana tafiya daidai da sabon shekara ta duniya duka baki ɗaya wadda kamar yadda Allah ya ce mu nuna ƙaunar mu zuwa ga kowa da kowa ba wai sai wanda suke da ba a'a shin kowane irin shiri kristocin na Niger suka yi a wannan shekarar a hisani na da madam Daniel Lahawa Habu Ibrahim Sunita ko a bana san da da shekara take amma shi ubangiji shi yake yin kowane yanayi shi yake yin tanadi akan kari kuma yadda duka abu ya zo cikin komi ubangiji ya ce mu zama masu bashi godiya muna yin godiya domin muna da rai muna da lahiya muna ci muna sha ba mu rasa ba har yanzu kuma cikin shirye-shirye da muke yi ubangiji allah yana tanadawa al'umman nijar da dukkan duniya mu yi sallah lafiya sunana adamu danyinga yana ikilisiya ipen maradi don kuma muna cike da murna da farin ciki saboda a muna cikin koshin lahiya sannan kuma lalle akwai abubuwa da yawa waɗanda suna iya su zama muna kalubali eh, ba sosai ba amma dai akwai dan canji saboda bara abinci ko zance kaya suna da dan sauki amma bana suna da dan tsada babban mu zuwa ga dukan yan uwanmu kirista shine ubangishi ya tsare kowane mu ya kawo kwanciyar hankali da salama a cikin ƙasar mu sa'annan ba gare mu kaɗai ba har ga yan uwanmu musulmi waɗanda muke tare da su mu samu suwata mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu. Sai dai bikin na Kirsimeti na shekarar ta bana, Kiristocin na Nijar sun ce za su mai da hankali wajen addu'ar neman sassauci kan halin da duniya ta tsantsikanta a cikin wannan shekara ta 2024 da 2025 da ke shirin kamawa a cewar Pastor Arji Adamu. Ne yanda muke ganin eh, duniya tana cikin halin kakana kai dangance da wannan ta'addanci da ake ta garkuwa da mutane ana kashe yakan mutane kuma ana mutane mutane abubuwa wanda ba su kamata ba gaskiya wannan shine wanda ya kamata mu ci gaba da addu'a yanda ubangiji Allah zai kawo su yar zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a cikin eh, duniya baki daya kuma ubangiji Allah ya tabbatar da sa a cikin wannan kasa tare da fatan yadda aka fara shirye-shiryen lafiya ya sa a ƙara sallar lafiya. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida kai Mansur Sani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A can jamhuriyar Nijar din za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata za mu kawo muku shirye-shiryenmu na baya da suka kayatar a cikin wannan shekara. A yau kuma za mu kawo muku wani shiri ne da muka gabatar a baya. Ga kuma yadda shirin ya tafi. A yau shirin namu zai duba wasu alƙalluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hatsarin ababen hawa kimanin dubu goma sha da da da uku shida a cikin shekaru uku a Najeriya. alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati. cibiyar kididdiga ta kasa ita ce ta bada waɗannan alƙalluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci wadda ake kira advocacy for integrity and rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi wakilin mu a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana asp aminu gimba ahmed mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Bauchi. Gaskiya haɗarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su abin da ya dace domin dakile aukuwarsu kamar yadda cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta zayyana nbs a rahotonsu ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu haɗarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2000 da ashirin da kuma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma tuki ba bisa ka'ida ba da gudu da ya wuce iyaka shi ma wannan gaskiya ya jawo haɗarruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan so sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin ƙididdigansu na wannan cibiya ɗin ta ƙididdiga ta ƙasa sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin haɗarurruka mabiyansa kuma shine masu motoci mallakin kansu da suke ja sa'annan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma suna su ne na ƙarshe a cikin wannan kididdiga din to kaga wannan kididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu faɗa a ji ta kowane ɓangare gwamnati da wadda ba gwamnati ba kamar eh, misali wannan taro da aka yi na yau makasudinsa shine a wayar wa direbobi kai akan irin haɗarurruka da yake akan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su ɗauka da kuma mun bayyana musu laifufuka da ake aikatawa da direbobi ke aikatawa akan hanya da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka din so ina tunanin wannan kungiya mai zaman kansa ta mai rajin ɗabbaka e, nagarta da kuma bin doka wannan abu da suka shirya ya zama kan gaba lokaci wanda ya zama tilas ne irin wannan kungiyoyi mu samu yawaitar su to kamar akwai yawan mutuwa a rasa rake e eh, rasa rayuka kamar ƙididdiga namu na nan bauchi wadda muke da shi alƙalumarmu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na haɗarruka da ya kai kimanin 309 a cikinsu muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo ciwawuka din ya kowane iri dai jimillarsu da muka hada 402 wajen jami'in kungiyar ta advocacy for integrity and rule of law initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a taɓaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani wani lokacin jama'an da suke wasa eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalar sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko son zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba shi ya sa yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyan su akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yarda. su ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. Sunana Sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar Yankari Express a matsayin Operation Manager. Eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma turu wannan al'amari na ganin wa'insu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu. Insha Allah za a takilin ɗinsu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu wani ci su wa'yansu gaskiya ba wai sai na ce wai ko faɗa ko kar na faɗa wa'yansu suna amfani da kwaya aka misali kamar direbobin da suke yin tafiya daga nan za su iya tafiya lagos ina ne da sauransu wayansu ba sa iya yin wannan tukin dole sai sun hada da kwaya kuma lokacin irin shiga obatakin dinnan kwayan nan ita ce take kawo musu to amma turu wannan al'amuri da aka zo ake yin wannan workshop time to in ana yi ana kafa doka kuma duk wanda ya yi wani abin da misbehavior a kayan wannan al'amari za a iya karɓar motarsa ko za a karɓi lasin ɗinsa za a dakatar da shi sai ina ganin kaman zai zama musu darasi. To a nan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mai da ta daidaita mana sautin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon sani mai lange-lange ya lawaya wuri. Wanda ya ce ƙididdigar hukumar samar da abinci ta WFP da ta nuna cewa mutane sama da miliyan hamsin da biyu za su faɗa kangin yunwa a sassan Afirka ta zama ƙalubale ga mahukuntan nahiyar wajen ganin sun shawo kan matsalar da fatan Allah ya sa a dace. sai sakon hassan dogon faci batsari wanda ya ce salam ya hausa fatan alkhairi gare ku bani da wata ƙasa da ta wuce najeriya bani da wata jiha da ta wuce katsina bani da wani gari da ya wuce batsari na son gari na na batsari fiye da kowane gari a najeriya sai dai rashin haɗin kai tsakanin manyan 'yan siyasar garin yana damuna na fatan allah ya haɗa kawunan masu kuɗinmu da talakawanmu da 'yan siyasar garinmu na batsari amin sai sakon shehu adamu rajau wanda ce allah sarki sannu sannu dai ga shi shekarar 2024 ta zo ƙarshe hakika mun faro wannan da mutane da dama amma yanzu ba sa nan rai yayi halinsa to sai mu ce allah ya ji kan musulmi mu kuma da muke raye ya sa mu cika da imani amin sai sakon haɗin gwiwa daga isuhu makeri maɗattai da magaram tare da sanusi maɗattai da babaye gambo tumniya waɗanda suka ce hakika muna jinjina a gare ku da ƙoƙarin amsa saƙonninmu da kuke yi hakika abin a yaba muku ne allah ya ƙara muku hazaƙa ma'aikatan voa hausa to muna godiya to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio To da fatan za ku bibi shafukan namu a yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta zo da labaran duniya a takaice. a takaice sojojin Isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harbo daga Yemen ya afka wani yankin Tel Aviv da sanyin safiyar yau Asabar inda mutane goma sha shida suka ɗanyi rauni. harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da isra'ila ta kai babban birnin yemen sana'a cibiyar mayakan hufi da wata tashar jirgin ruwa a hodeda a tare da kashe akalla mutane tara kasa da kwanaki biyu wanda ke zama martani hare-haren wato martanin hare-haren mizal da na jirage marasa matukan da mayakan hufi da iran ke marawa baya suka kai mata Da sanyin safiyar yau Asabar ne Majalisar Dattawan Amurka suka amince da Stop Gap Spending Bill, wato dokar da za ta dakatar da rufe ofishoshin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kudaden da za ta kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. Sai da aka samu amincewar dukkanin majalisar dokokin kasar wato Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republican. da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan democrats kafin aka samu tabbatar da dokar wanda zai sa a kaucewa rufe ofisoshin gwamnati shugaba joe biden ya faɗa jiya juma'a cewa yana goyon bayan wannan matakin sannan zai rataba hannu akan dokan don tabbatar da ita da zarar dokar ta tabbata za ta ba da damar wa gwamnati ta samu kudaden gudanar da ayyuka zuwa watan maris sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kudaden tallafi. mahukuntan kasar chadi sun bai wa kasar faransa wa'adin gaggauta janye sojojinta da ta girki a kasar ta chadi daga nan zuwa ranar 31 ga watan janairun 2025 ta masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram facebook da ma youtube yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da fiona dudu da ta hada mana shirin sai injiniyan alfred santos ni mahmud lalo ne ke cewa sai anjima.